الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata Allah salatu ya ce ci da ci ciwon yuri da tabbata nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yinan na tsafo shida guni ko ya safar 1438 kalenda nigeria ladlo ta fashi baguni gabanin november 2016 kalenda miladiya ne ya ci gaba da karatun littafin sharfa sunna ya al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala man page 299 ko hmm. na fa'in na man istahalla shay'an khilafa ma fi hadha al-kitab فإنه ليس بدين فإنه ليس يدين لله بدين وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة فإنه ليس من دين الله في شيء وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله الإمام البربهاري فإنه حقيقة manista halla shay'an da na ga yin doki la lalli ko hmm. ya fa ma fi hadha alkitab ya na le na filita fi na bana fa innahu laysa yadin lillahi bidin akika za wuce jadi ne su ko wuce wa qad raddahu za na mai na filita to bane na guda gwada wannan kama lau anna abdan kamina daga wuji amana bi jami'i ma qala Allah wai ma jibe na su ko gabaino ne illa annahu sai da zanna shakka fi harfin inda shakka kin harfin nan fa kadar da jami'a ma qala Allah ta'ala da nan ya labe na su ko gabaino ne da wannan wa huwa kafirun ga zanna ma ga kafirin wazo musulunci kama anna shahadata an la ilaha illallah kemi na shahadatu an la ilaha illallah ya zuji rika ta bi gaske na fi Allah la tukbalu agowa min sahibiya daga ba zane da la ilaha illallah illa bi sidqin wa bi niyya gaskiya wa khalisul yaqin kuma ibe yaqini yau da shakka ko ni yi magali unji ba zan ga cewa ma lai fasu ko bacha kazalika a ga la kubalu Allah shi min as-sunnah sai a goyen gaci kimi ya sunna ba fi tarki ba'din idan na sashi lugwa wa man taraka min ci shi an da naga inda gaci lugwa min ya sunna na fakat ta kulla kullaha da wa wasu lugwa bai da wannan fa alayka bil kabuli ina e ta ci ogone na so ko ga gane be na anabi bi ga gane wa ji wago wada an kalmu ma halata mu gande ni gwe wala jaja o mo gambe mi gi fa inna laysa min dinillahi fi shay ebone ni gode ni gi be usuma ji unda na adini so ba ga wa zamanu ka zamani wannan makhafatan zamanu su in zamani da jiwo fattakin ba su da su ba na al-imam al-barbari ga fa innahu man istahalla shay'an khilafa ma fi hadha al-kitab fa innahu laysa yadinu lillahi bidin ga na ga yando ki la halayyi ko mm. ko ye na li ne na filita tin no na banum jari ni sako no we jana ene we jini fina da na ga ga mi to e ko ndo ci ko manhajin ga tun chale ko alu sunnati wal jamaa bana wuce ta ce a kai da wangi buwana wuce matakin manhaji wangi buwana zanna in ce da take in ya shi in ce da mini ya ta zila shi ko jami'a shi ko mini ya fira ku dala shi ya bada ce shi rafa ma za ba da haƙƙi illa dala e da wasu mai gaskiya ba sai kiyo sai egi e, e bugon wa dole ya zane zaɓe gaskiya yana. ko ɗaya eh, ga mu waga zamani annabi be sahaba ji be tabi'u ne ji be tabi'u biyu ne ji kya de tubo e bana zuma maza hun ciyo maza ba shi ga ga kai ko ɗaya e, ga shi ma ga kai za ne ja ki da jami'a za ne je zida za ne je a za ne je khawarij za ne je rafida za ne je sufa za ne mu de shi ne riri na ke bogo kago la mi pe ne za na ci tana mu ja hankali a da ya guta ce fira ku dala mu gama la imamu malik rahimahullahu ta'ala wa innahu la siwa akhir hadhihi al-umma illa ma asla awwalaha a karshen al'umman nan waje zuta sai la shabaya al'umman nan ta juna bi ma'ana idai wagwaga ya ga wase da yana jama'a mafari jadi kiyo Allah ni du a ta gangwani ga Allah subhanahu wa ta'ala ga wasabiquna awwaluna min al-muhajirin wal ansar إذا ما فارج من المهاجرون جودي أنصاره والذين bi بظلام تابي سامي بلغلون رضي الله wa ورضوا عنه sai ya yarda ji da ya so mai daji da ce ci annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa inna hu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira na ji rayuwa lubami ne bin wa bin ce ne ba shi ka kai sa alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin ya gwa sun sunne ni da sunna al-khulafa ar-rashidun ta shi biha ya gwa sun wa addu alaiha bin ya mai lagwa sun da ka kukurukwe wa iya kuma mu da safil umur mai je ganga da ya ja tsabi da addini wani fa inna kulla bid'atin dalala ya bana bid'a ɓata yi wa kullu dalalatin finnar ya ji ɓata ma ufina egon na masu kwale da lamari ga jijiya ba zandoro mai daya ga wuce gaba ugon wuta wacce ma'aji da wailini da gigan kya na gigan gani mai sa yuji a tatubu egon na zandoro na ga yiwo mai gina suna wani guga yiwu hmm. zandoro da ga gigan wai lamitu alkurano mai lamitu sunna amma ne lai rike bi tsakanin zane na mito alkur'ani ya gaskiya nan da sunne nan gangani bi zane kilem ya sunna mu ji sunno ya nan ga ya ga jama'i mafari ta ta tubu fahimta kici aya ya alkur'ani ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga alwon ga ga addu'a ne gute ga wasa taftari ku hadhihi umma la salatin wa safina firqa al umma na ga ga addu'a ne gute kullu asinar fata asinar illa waida sai ni qalu wa man hiya ya ga aga ziji kiya ci zane shi A gawano ya wata ke so ci annabi diga man kana ala misli ma ana alayhi yawma wa sahabi aga zai ga ni tuye ne ni fa sahabi mi shi ta tubo ni ko gaskiya wa tula ya koma dana ya goro ya zane ga wa gun wudi kino ba gwagwa ganin تجي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ba wa da yaye daga bambu da ni ga mutu ba waye mi na wa gyan ma le bai baya wa man arada an zikiri da na man ga fan ke ke fa ce ce lugwana fa inna lahu ma'ishatan danka da na wa le rayuwa kifici wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma imanu tufal kiyani yabonci ebogo walege ekwen goro shinin ga ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani kuyoko wa khilafan lima fi hadha alkitab yana ga alle na da litafin no bana ene wajin fine kiyo da na ga je na alle ene dan ene da na ga je na alle ene ya le usulu ahlus sunnati wal jamaa bana ga wajen zane ko ibn littafin al'imamun barbahari na wale ga dalili shi ya gunshi daga alkur'an da sunna bi asar ya salafu salihu shi ga muyo wai ga ga wala alkur'an o ce wala sunna na ya wala yandoro o ce sun ya ko hmm. nga ndị a ga da e ganna na ala imam barbahari ga babon nga yuri phrase waje ga sarari na to laisa bi dinin layi ya ji mujahidin ka ko wajen ebona ilaga e alkura daga sunna ba in sha ne manhajin a salafu salihu ji bai na zanna da zamu tunai yi e ji kama anna kama law anna abdan amana bi jami'i ma qala Allah azza wa jalla illa annahu shakka fi harfin hmm. ko hmm.

ɗaya zuga shi ga wani ma diga sashi ya kura wani ma diga sashi abin ko da shi shi ga wani ma diga sashi ya suna ya ta zume suna ne mace ya ji ya ta zuwa sun ga wani ma ni gangani biyu ya ma na je ya koyan da ne ta ce ba wuna ta ji gafa tu minu na bibad alkitab wa takfuru na bibad ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أفتؤمنون ببعض الكتاب ما يغاي ما يبقى شيء تاتجي وتكفرون ببعض يما غاي كافت لقاشي فما جزاء من يفعل ذلك منكم لأن غاي هاتي من يبنى وعني غبان دندوا إلا خزي في الحياة الدنيا سيء بعض تون دقل عيواجه نوكو وكيف wa yau yawmal qiyamah fa al qiyamah ma yuraduna ila ashad la da ba ga Allah je bada azaba na ta gana wa man ya alaikum salam jazakumullahu khairan salam ga ta shikenan wa ku be ci wa ma Allah bi ghafilin amma ta'malu in ga sai ki ya yi ci tune le ne ba dan ga ga wa sashi an ga ne zaga ga ga wa sashi al-Qur'an ga suna mawaki a sashi duk an ga ne zaga ga ba gama na ce ki haka kullum ma ji aku rasulun bi ma la tahwa an fusukum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun kalu tu ci ga biya e biye na rayi un bayana ya fi gbotiga sashen tu ci ya ga ga gamanu ya yagwa sashen tu ci mo ya ji ke ya yawu nan ga yana kafiri ta ci gona to ali kitabi waga sun agwo daga bayan fiti jo yana ga ji dacewa gani da ya ma yi nan yana maga a lefinan ma ba su ga ya ji a ya gwa ima ga ega ama ga fiti wuce ga wani zuwa ya gwa in ga alaƙi ala a a keminan yahuda da nan keminan alikita bi banu isra'ila ja wuce fashin shi ne su ma ba kula ma jam rasulu bi ma la tahwa an fusu gum farikan kazabo farikan ya tulun ana ba shiga da ya da na ji dacewa da ya ma ya wa le tuye ma bana a ga gamanu zo ana ba sa shi ba ji ce awu na ga ya kwai sa shi ya zai je lami tu sa shi ya la sa shi ci no en bidi a ji ma a so jere ko iri nan en a wala start develop da gugu da yadda ce da wa dalili za sun ga da ne su kuna da kaba ya kuna wuji kiyo wana su ji wana su kwana dole wani bulu ji kiyo bulu ji daidai da ya mai wu kan mu tare da ga kun wa ga ga sun ya wuya labito wa ga ga dalili wa labito ka kuna ma ga na dalilin da tijo na ga sun ya mu ba tuna kun wa ji kiyo wa gwa ya kulu na ma lahum wa ma alaihim hmm. ahlu sunna ji ina ga ji dege da yi to ina ga liya ba aji hagan wa ahlu bidai la ya kulu na illa ma lahum en bidiya ji mu e ga sai na ga ji dege yayi na ni ma na ke ji ni to en bidiya ga sun la aya da kwa bi sin na ga ga ji dege da kiyo e fiye ga yin wi na ga da wazo amma na ji gaga adres ne na ji wuce ji ko a mafi umaruwa ko a jiki wa alami san ko ji ko? shi aji. injiniyan mu a su sahabi a yawa zami a nufi sa sallan ne ko hmm. a ji a sai da mini hadisi ya fi lari zai ki laza ta to hadisi maudu ya ga ku bi hmm. amma a tun hadisi zango ne mu zai ba hadisi ya falla ya sahabi a nan mudu? Fala bakar Fala umar Fala usman Fala aisha Fala ya mishi ya nufi sa sallan falla abu ne ranar falla ya shafi al'ashirin bashirin bil jannati nan da aya ne ga sako ya daji gani ga shi ya daji fushi. da hmm. ba ki ba wa na hajjan na so ai bane zai ji ga yan na so wala maza da yan biya hmm. kuyo nawafi hmm. na je na alul baiti wani eh wa ga tun hadisi ya fara na alul baiti jiya a to a tuya amma wa ga zamu tuya da me je ga ja kidan khawarijanci nan hadis na yare da ya ce ga gabu ku ya ga da waku zama e ga yi musulmi kafiri babu yin dalili ma ya ce ya ya da goye na je ji zalunci na ma hawari da yawa ga hakin hadisu wa ga da wasu haɗi wa ga da wasu haɗi ga shi a ga ya ga shugaba na ga wa ga wani a sai na ji ganewa a cikin wale gan zando ne diga ni tutu ye gbɔna nga rɔbɔ ŋgɔ ti mi ne yesu nɔ ne fakadara da ama kalahu la fakadara da ama na ce ci ya ya zane ma kafiri imana zane ga ya ala ti mi ne alkur'ani cewa zai lafiya kaf wal qur'ani majid la na cewa ga kaf nan da mini qur'ani ba dole ba nun ga musulunci misali da ya ga kul huwa allah ahad wace ya kul nana inda mini alqur'ani ba ga na ga ji kiyo ga je kafin allah kiyaye wọ́n pè ó gan èrì pé mọ́tẹ́bọ̀ zai ní ẹ̀dẹ̀ ẹgbà alukurani wọ́n á tì wìtì hmm. kó hmm. kó ẹ̀dẹ̀ ẹgbà alukurani tún bá kí ibi títí àti kí wọ́n á lu kó ẹ̀dẹ̀ ẹgbà alukurani àyà gba gẹ̀dẹ̀n nà hmm. kó ẹ̀dẹ̀ ẹgbà alukurani wọ́n akẹ́lì mọ́ ndọ̀tí kó àyà ndọ̀tí fún ndọ̀ lè gbà ní yìí náà wuce tsere kuranu dana a iya wuga anyi yi da da zane ga ga jini fi abun na bu ya gaga na kaliya zan kama an da shahadata an la ilaha illallah na shahadata an la ilaha illallah لا يقبل لا لا تقبل من صاحبها الا بصدق وخالص اليقين ke mina shahata wanda ya la a gube ga ne juna ya sai be al munafiq lil kadhib hmm. kuma sai bi al-ikhlasi al munafiq li shirk ko hmm. sai da shurutu ne kene gona la Allah ga kalimatu al-ikhlas na mai kalimatu taqwa wa arzama kalimatu takwa wa kanu haqa biha wa ahliha ngana al'urwatul wuthqa yau man yakfur bi tagutu yumin billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la Allah ma zai je ko ya aljanna amma la ilaha illa Allah nana wa jiza amfaniya sai nga shurutu ji tabbatarwa sharati uji ma gutu ko gutu ta nga man ji ji fufini o tiga ilimun yaqinun wa ikhlasin wa sidqaka مع محبة وانقياد والقبول لها وعلم علم من شروط لا إله إلا الله يقين قال يقين من شروط لا إله إلا الله وإخلاص قال إخلاص من شروط لا إله إلا الله وصدق قال صدق من شروط لا إله إلا الله مع محبة المحبة من شروط لا إله إلا الله وانقياد inda mi mishru to la ilaha illallah wal qabul bi bi al qabul inda mi mishru to la ilaha illallah wuce da nan mutuwa ba kira ce muka ta ciki wa zida ta min wal kufran min kadiba fi wal ilahu min al ashiya'i kad alaha wa zida ta minha a ta daga ya muka ta ci gayi al kufran minka ya zo di kafirci bi ma dina siwa ilahi wani sai ta a ashiya mine yin jokar ulifa na jina na ji buta ne ya guto ta na gashi rutu yin la ilaha illallahu ya ilimi wa waɗe ne mane la ilaha illallahu na waɗe ilimi kashi ya tabbatar wa ibada wala ibada tabbatar tabbatarwa ya ce ya addu'a wal khawf wal raja wa ragabatu wal rabatu wal inabatu wal khudu wa sujudu ko as-salatu as-siyamu az-zakatu wal hajj wal tawaf wal sujudu wal ruku fata ibada zuwa biyo Allah subhanahu wa ta'ala wa moga juya benin dondo moje ilimi la Allah nafiyan wa isbatan min shurutu wa yasukun wa al yaqin al munasiru li shakk wai ya yaki ne wala wa ya gaskiya wa ga da kelo ke shi mu ga da shakka mu aljanna yi gaskiya ele yi gaskiya alkiyami gaskiya malaika yi dango wai manjiri ta fi yi waji da ce ci wato ya ci jinni le ko wa ma da shakka ya ce ibada jin a ce wa ma ji shakka ya ce na ce ci ga fi shi gane ba wale wanda mai shuru ta la ilaha illallah al ikhlasu wa ga ji wa ji bo ce ci al munafili shirk ko mini shirutu ba suku asidiku wala wa ya gaskiya almunafi lil kadhib galla ga so ti gama na ma galla ga ni bi gama na ma ko u ya gaskiya mini shirutu yawi almahabba waje boye yana la ilaha illa allah wa dikina ukwe kana waje boye ya so ci waye bo alibi waye boye shi n'ole wee gwa anyị ga-eme mmiri ize sọrọ otu ego so bụ onye gwa ọrịa ka o jiri anya ọkụ ene ji mọtụ na woji bụ eze ka wune ya oyi wotu oji ene tụ echi bụ etuchi nge wa na ogaje na mgbe iwu hmm. ka jiri anya debe hmm. adịghị ntị ya ministry otu ụlọ anyị na ala kpatụta ضد يعني العراق والذين كفروا أما أنذروا معرضون كو ولا تصوتا من شروطه يتقوى القبول إن هذا جنة ولو جديو إن سكون الشيء جنة ولو جو لا أشون قال لا ما يمثل ما نجي يعزونا ko ga mai hajji da zaka ma ga kya miji bai hajji ya ko ga mai hajji da sallah da tawhidi ko ga nayi ma ji salle ma ji gani be azu ya ma de gaskiya zakka su ya wun ya wace mu ha ga mu ga do ya buga ma don sai wa ngwa wo ga ga rike ta ka ne ga zakka ji wajibi ya ne ga gani be zane ga zakka wajibi ya ma ni ya sai ya ne gaskiya mi zai wai da ka ka ba e, na mazuku na guji dole a nan to ji gane wa zana zana gaje mm-hmm. ce ga kewa zaka injin doliya so zawon shi ne da musun to mm. amma da masu don mun da digar da kawo da baga amma gaskiya mun wa wa mm-hmm. wa mun shi wata kabari an suka bari good sharati ne to muke ta ci min shuru ta al'kufuru ilaha ma yi ba domin yubadu min dunillah walau ji kafirci bai na azubu ta mutum da ce ta nan kuki. kabari wani igibi etwa shigon da sauransu taku yanzu na gaji mutane kuma yusoci ce nan wa bada na wa na kumul adawati wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda kuyo ko hmm. sharafin ne bayani waganci masu kun zanen mulkiyo wale ga su sharaf ne ga abu ya zo ga gada ya Allah bai musu kawai na ku kyaniya ya wana la ilaha illallah inda rukuni guba rukuni mafari annafi rukuni ne ba ciki ya ba ya buga nafi banda isbatu wa ji amfani banda nafi wa ji amma su faye shi na ja da ya sani Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ne kaga huwa huwa huwa huwa huwa huwa huwa ngani nan ndi dedia naji la ilaha illa wa inna fi wa isbata ngani gana ko zikiri madda bana nan Muhammad bin sahabu shi ja ga e eh, ja Allah Allah Allah yi na min an dawa kuma ga da ma ji Allah ne ngole eh, dan bidiya bidiya jare e ga shi ce go bidiya tu mu ne shi nan ga wala laysa tuma khalaqa as-samawati wal-ardi ko la yakununa allah nan ngole dan no inna shi wa nan wa ke wa ga ga bayan ga mushi kin ga sai ji ziki a shi ga allah allah ga shi ke kenan wa ga yuje ne waje kenan yuje ne waje niki na zauna zima mini mai tafsiri yawon tu dai tafsiri aya na ga mini bayani na tafsiri aya ne wuna wala hmm. ga wafi ji zikiri ga Allah Allah Allah Allah Ngo shiga shi ta so shi bo abi ganga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la taqumu sa hatta la yaqalu fil ardi Allah Allah ga abi ta shi kiyama har da ya ga Allah Allah bai ga wajen zikiri ga Allah Allah tabban ne ji shirin ya hadis na to alibi na ga hadis sun na to to sahibi na jigwar wa hadis sun ci bana to sahibi ne yiwuwar wa wuce bi alibi na wa ga wa ga sa wuce sahibi wuce to ta yi to ta yi ta yi na ji a ja mi ku ga alali a mu mu ga ba ma ka wuce bi hadis na ngala shi zikiri yan na in hmm? ga hadisi na ci gaba na alibi la ta ku musa ta la yuqal fi la ilaha illa allah kai ale gan rukuni bai ga nafi wali isbatu ga fa mai furu da tagut wa yu'min billah dan ga ji ka furu da taguti na fa mai furu da taguti na ga nafi wa yu'min billah ne ti kiyo ne ti isbat al imam al barbari ga kaza in ga na la yakbalu allah sha shamila sunnati fi talki ba'd sai ta goyen ga ya sunna zula sashin lugwa haji hmm. kemi ne lauzu shiga wani ma mai sashi kura maji ma mai sashi kura ne nan wa hmm no ne za maji ma no kura ne ko e bogo yanzu ga shishi ga waji juhudi yana nabi sallallahu alaihi wasallam ganama e bona ma ne shahadatu anna muhammadar rasulullahi ga yana nabi ga ganawa la no tu yana mu wa wọn mọ láyìn máa nà ojú bíi àníbi wọn láyìn ọtí ẹni wọn àgọ wọjí ni wọn àgọ ọlọ́nugba ni wọn mọ gáàjì ìbáàdá wọn sàn àníbi muhammadu sallah sallah yìí ọmọ ọlọ́bí àríwá ni èyí ọmọ atọ ọ̀rọ̀ bíi àjí ni ọmọ nípa tó wọn gàdá mà ní àṣàdá àná muhammadan rasulillah wọn jí wọn hmm. náà kú. ẹ̀bọ́n náà. yanzu ga da shi shunga a gaskiya na gaji ne da bira yi nan ga agwa na bajine da bira yi nan ya agwa ma a e na kiya su ne gurin ya jinsi ba ko ji gane ko e da shi shunga mu da tuwa shi da mu ga ri ma na ki wa ji sa nan muhammadu shaya hmm. e da shi shi ga mu da tuwa shi gangani be ke yo se wanda kiyasu ko da ra'ayi ko da istisami yawi wa hadisi ya nabi muhammad dike wa hadisi ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ceya wa ma takum rasul fakuzu wa ina tuci Allah ne goma na kuma no ku ene mun ga kai ne sole ele zan ji ne na hadisi ago ne na suku uri tahrifu ko uri ta'wilu ko uri ta'sil kuma ya ko to ma ga gamanu ko to ma ga ya gwa ko arabe ne ga manyan suna da kan da a suna yi a ku yi kina a mai ga ilimin suna da shi ba sai jikiyo a sai ji haka ko ko a sai jikiyo a sai su ga manata ko mun a sai shayi buya ko mun a sai sagata ko mun a wara ko idan ga jikiyo a ga miki ne hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ma ja'a rasulun bima la ta'wa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun ga yahudawa shi da nasara shi tuci ga da daya ko ina na bara ya ne yahudi ko a ga sashen su ci ga manazo inda ce masu halittu awu ẹgbẹ́ ha tó láyé máa lílo súnmẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó ẹ̀sùn ká náà lé òjì déédéé bẹ̀ fi ẹgbọ́n ha kó wọn á lè fi ẹgbọ́n ọba alikẹ́ alituba wọn yà níbi muhammadu sallallahu ha wa sallam manhajẹ́wé ó túta sí alukur'an bẹ̀ súnmẹ́ ká túta sí ẹgbọ́n ga tu sai ce zan da kon da ko joma uju inda sun da kon da ko yi ganin nga lomo ko hmm. o oh, ka na ba la tiro sha wala ya du. Nga tu ta tiya ga manyan uje na du ta nan ga wuji ke nga ga mu ata wo ili bi biya je we wo ga na man ta ti go ne ti bi ci go ma mi te tu ya fara ya mi ga da biye ga ta gwa bi bi na bara allazina tubu min allazina tabu wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab ga tuta ce ce ne fiye go ya yi gani da yi nama if possible yanda tuna yana wala ni ke fiye go ga jiki ma ga ji e je ma a fara ya e tamari ta hada ilahu hawawu da e gogar kara ya saku ba na da kan yana kabaro man rabuka man yuka wa ma jinuka a jo daga maza ba zuwa fiye da bewa ma a jo daga kungiya kici waje imani bai ma a go ga man ci to fe ce mi to ha ko ji ga ko ina do ga ne bar rabbuka man nabiyuka ma dinuka e fa'al qiyami maza e fa'al qiyami maza kuntum ta'budun wa maza ajabtumul mursalin ga do ya buga zuji shi ya ga nan sai ci ba na je ka jana ga wa man radda min as-sunnati shay'an za na ganye yan gwaciya mini ya sunna na misali mutazila shi be manyan ilmul kalami shi aji imani da hadisin ahadu ya a caja ga hadisin ahadu ya ce fadatun ya al'ilmuwa a shiga a yagwa hadisin ahadu ba biya kai da ba ngole mu ta jira shi jiyan amma a lusunnati wa jama'a shi hadisin ahadu wabi hadisin ahadu ne hadis na ji mutawa kiro a daga ahadu na zai ni gobe ne na zagu ba gobe ne azizu na zagu ta gobe ne kiyo mashhuru to azizu to garibu to azizu to mashhuru guta to kiyo hadisi ahadu hadisi ahadu to aqido to ahkamu eluji hujja na ga imaza bayan imamu bukhari ko jira ne ko hadis na zai yi gwaje wuyi garibu harisun da kuka gobe na wuya aziz harisun da kuka gobe na wuya mashhur to garib to aziz to mashhur wuta ta ne ga kiyo hadisin ahadu ko jiya na ko ma'ana hadisi na ji mutawatiru ne hadisi ne yobe ne mutawatiru nan na zakaman gobe ma ya ji a gaza ne ba ta lugun ga gaba na zuta a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nan e ya bugu hadisi ha ha da a yanzu hujja to a kai da wata kiyo kai ba da mutazila ji a ga agwa hadisi ha da ba biyan a kai da ba eh mamaki ganci suku hadisi ne a zabul kabri mutawatiru ya mutazila magwa hadisi ne na imul kabri mutawatiru ya mutazila magwa hadis ne ge ekin so ya ma ge ta kin ala ra shi bana mutawatiru ya mutazila magwa hadis ne ge ekin dajjala ya tiji a nole dajjala ya tiyani ma hadisun ci mutawatir da jali magwa a eh, cikin mutazila magwa hadis ne ga mu'mini jali so ce fa na mutawatir yo mutazila bi magwa ma ta ashe tuye mate jike ne ya to ne ga mutawatir ya go kilan ne da mutawatir ya ci ya نعم. يعني اسمه يبقى شو نعم. يعني في أيام عمر بن عفان gari bugu yoyi amma ka sai ba mu gari bu na wuce lagun ta zo na rai e na mu gari bu na wuce lagun ga ci kan a lokacin biyu na ji wuce ti yo ga ka ya a lokacin a hadisi ne sai zaka ma gobe a kan ga sai dinga gobe ma ta zuwa ba a ga ni a lokin biyu yo mutadda ci bi qaida man ci gan da ilmul kalami a ce ne ga ili kai da yammanci shi da ilmul kalami ne layaki ne biyo a ce a caji a ganin shi barahinun akliya a mai ganya a nabi sa sallam suku a ga ganya a nabi sa sallam ne sabaru ahad ya bugun wuji fadatin ya alyaki no inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce lafin ne ga ti a nabi ga wa ma yantiku anil hawa anabi wuju tun yagbon ga wa ga wa daga tuba in huwa illa wa yuha mun fi ase da naji wayi yanan anabi maga ala inni utitul qur'anu mithluhu ma'ahu e bugo e gani je ga za ga sabaru in ahadu zannu dabo ko aga al inki tawul khafi mun dango is possible ga za na bu na mun da cin bicinga asali mun cin bicha kashi wani ya ga wa cin biki na ga da lati biyo ga da la dalili biyo ndo ji da ndo ga gwa di sun adalatu da ni shuru te rawo dabutu ko tamamu dabutu ko makiyo ko makafifu dabutu da ni shuru te rawo iti salu sanad mo da mini yanzu mini shalaki yanzu mini yana ga yanzu ta hadisu kuma da shi zuwa kuma da illatun kadiha ne na shi bani a kutu kutu place to avoid yana wa ga wa gaga wa ji ya na shirin ne ga agwa agu mana an ji gashi ga hadisi na hadisi a ha da gaskiya mu agu wa en bidiya je ni kiyo a ga ji irin nan to ti yamma ni su sai da ga ni ga gaskiya ne je la gasi da yin sai ba ni takade translated book ni takade orientalist mu Allah kiyaye mu zan ga ci maga da shi gani zuku a ga zane kayi gaga a lukin da aji sai a haɗi to ba biya kai da wani ibi sai ni ya gama nan Nuwa ne zane gaga ga gari ne nuwa ne zane jaji jayi ci a na nan mu mu biya kin da ya lusu to je mai mana jayi Allah kiyaye mu ga fa qad radda sunnata kullaha wa kadana wa sunna bayna reject wala ya fawo ma ko ngaza nan masu na bene jike masu na bene reject wani ezu du shi shi ila shi shiwo ba da asma wa sifati wani ma gida wa ji ne da alusunne ba da ya fa da alibi wani ne da alusunne ba da ya zami a nufi fa sun ji wani ne da alusunne ya kadaro wani ce wani dere da alisun ne ya zai zo tun ka bayi ne wani wuce ali ce wuce ali alisun na ba yau ne kawai kan jisa ne gaba wasu kudu a gabu da sama na yi sabi shi kai yawai tashi kun ji hankali amma wajen wajen jem na sufi ya jina eh mai ba da ya kabara shin zanna daga nan wani ya rufe ba babiyan a dago babiyan lamarin ya da ciyo zan da babiyan da ya doki ya kaba ya mai bani zanna a rufe na ga ayi to a yi ga su da ja ga zanna wani yi ko ya za shi shi wani ma an jiga suna shi ya so ya ci benin wani ma an jiga sufati ya so ya ci benin wani ma an jiga kaddare wujin wafiran nuni bai khawariji jiya wani gane ko amma mun imani wani wa gala ya Allah kawai wazo kuli dole wani ga kai da yawa zai gaba ko imani mai biya imani mai kiya mu ce ga kiyo e tun da ni ne imani ba no le da non yan kala wani to je mu gina wani beto ni su sakin wani to kura amma to sun ja mu sun ne wasi ba ki da mu ja da da gwanin ga imani kuli kiya wai biya umai kiya umaga tun da miniya imani wa alfai baga al'imanu kaulu wa amalu wa ti qadi yazidu bi ta'ati wa yankusu bil ma'siya ko ya ji gado ne ganin ko ba wanne da ya shi shi barin nan zanna ba ji a kuma su fatin wa dai da alu suna ji ko na ji gado wa ba biya biyan falalani bai su wa dai da alu suna ji wọ́n da àdàgún ègbèsì títà na da ga da fiye ka ba yi aya ga kiyar aya na aje kafiriya amma the same person na zubu waje abakar ta kuma ji umar ta kuma ji sai na usman ta ko na sai na ali da fara laga wai ma je imamu go ku bai na shi aje laga ne to ne za ne lokura mai jani su sa ta mai je mu ne za ne shi uyo ibn e aki da shi aje ga da nan a gaga gwani wanda da ba su ne ba mai gwani nan umma wasu da yasu nan mace ciya na lawa ya gami ne yaro suna abubuwa hmm. ya kowa jiga wannan bina wale sami wa da an maybe àǹfààní àná ńgbọ́n ilé lánàá ṣáájú fún egbòmí wọn tó bèrè ìlàtú fẹ́ ìkábàrà fẹ́ pòtò wọn ewé tí wo ẹgbẹ́ jẹ́ òun púrúfù gan òun jẹ́ gẹ́sí àgẹ́sà náà wọ́n mọ́dé àyà bíà wọ́n mọ́dé àdìsí bíà wọ́n mọ́dé àṣàrò rẹ̀ ṣe bá àkìyẹ́ gan náà alùpùpù ju oúnjẹ ẹni wọ́n lálọ́ ìlàjú fún. lọ́fà yìí náà lè sàmì ìdí nílá ìfi fi ayati llahi illa alladhina kafaru dan doro a gimi da ayatin ta cewa zai ko ko la shi mo kura be gaso ko ka hunji gaso kwa a to ti ka ja ja ni tuji nga mu ja le ce ce fa ja ka ja le ce shiya mu ta lo ni da ga sa ti kana ce gomi a ta ke ji be ti tu gono no le a alul bide je je yi ni a ne alul sunna ji so ko ga kan zan a ni tu le bi ga kan zan ni amitu samina wa ta atana gufranaka rabbana wa ilaykal masir ما zamani ka khasa zamani su الله ما ga ولا na zamani da jiyo su na tsoko na ga zamani al barbari kiwa ga zamanin nan tv shi da ne william bensoki ilamar rahim satellite shi da ne william ci lamar rahim rabbi website shi na danguru website da caki da shi a jiwa website da wari baro baro don ẹ̀dùkọ̀tẹ̀ ní ẹ̀dùkọ̀tẹ̀ wẹ́bsáìdì àwárídì yá dán ọ́nà nínú wẹ́bsáìdì àwárídì yọ kó wẹ́bsáìdì wẹ́ sí ìlìmẹ́ ẹ̀gọ́ sunfi ìgbẹ́gbẹ́gùn ní wẹ́ẹ́ sunfi yìí náà na láwọn sáyọ́ wẹ́bsáìdì wẹ́ sí ọ̀tọ́ mẹ́yẹ̀wò yìí sọ àwọn wẹ́tì mọ́ nàṣàrà sọ àwọn wẹ́tì mọ́ zàdìdé nìyẹn sọ àwọn wẹ́tì ọ̀tọ́ mọ́ zàdìdé ní ìdí máa dìde àdìyà ní sọ́hún wàsáàtì ìgbẹ́ni ndóòrè gẹ́gẹ́ ẹ̀dà sí tẹ́ná ẹ̀dì kí ẹ̀ pọ̀blíṣì ẹ̀ dèdè yìí àti ẹ̀dì kí àti ẹ̀lú fani kángolo tiẹ̀ gán àná ẹ̀dà ẹ̀dà káàdì ẹ̀lẹ́yà àgbàgà ló ti ọ̀tọ́ mọ́ ẹni ẹni tiẹ̀ náà lọ tùbọ̀ àwọn ọmọ òdìbò àwọn ọ̀gá ló ti play time rédíò wa ẹ̀dà ẹ̀dì kí ẹ̀dà ẹ̀dà wọ́n lọ wọ́n lé bẹ́ẹ̀ nìyí àṣẹba àtàtò lè yé tí ẹ̀dì náà tó ń làyè kó fi àrùkọ ń làyè ẹ̀bọ́ ń làyè àtàdà kọ̀ǹdú ń làyè àlọ́ nígbà yìí bẹ́ẹ̀ yẹ wúyẹ lọ alẹ́ sí àyè ẹgbọ́gbọ́ ọ̀gbọ́tò be careful záàmùní wọnú ní záàmùní kí ọ zàdèjì àdí kí ọ bàbà ó pé dàwà àǹfààní náà tso lọ síríkì dájà amitu alkur'ani da su ne ta ce fahimta da manhaji as-salafu saluhi wal ilmu inda Allah ba ga bai ga kafin ga bane ga ne da Allah ba mu lada ba ne mai ga ci bici na Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk